Nijar baya ga tarin dokokin shari'a na ƙasa kuma tana daga cikin masu ruwa da tsaki a cikin yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa wanda aiwatar da su daidai zai iya rigakafi da yaƙi da dukkan nau'o'in bautar zamani ta yara. Muhammadu Musa shugaban ƙungiyar yaƙi da aikin yara a Nijar Alten ya fayyace mana komai. Le Niger a adopté la convention 182 sur euh, Kasar Niger ta amince da yarjejeniya mai lamba 182 kan kawar da munanan halaye na ayyukan yara da kuma yarjejeniya kan yancin yara. Niger ta kuma amince da wasu dokoki da ka'idodi kamar tsarin mulki wanda kamar yadda ta keɓe yancin dan adam ta keɓe yancin yara a game da abin da ya shafi aiki. Kundin aiki na Niger ya zana wasu ka'idodi domin kariyar yara. Yarjejeniyar tsarin aiki ta gama gari ta kawo bayani dalla-dalla akan aiki ta kuma yi ƙarin bayani kan halayen da ba za a iya sa yara aiki ba. Nijar ta yarda cewa kada a kai yaro mai ƙasa da shekaru goma sha hudu a fagen aiki. Ko bayan shekaru goma sha hudu akwai ka'idodin da ake bi wajen saka yaro aiki. Nijar ta amince da dokoki kamar doka kan aikin bauta wadda ta yi la'akari da bautar yara. Sannan a watan Janvier na 2018 Nijar ta amince da fasalin ƙasa mai hani da aikin yara. Wannan ma ci gaba ne amma bai isa ba akwai abubuwa da dama da ya kamata a yi. c'est déjà une marche. Mais ça ne suffit pas, il y a beaucoup de choses faire. Anya babu matsalolin aiwatar da dokokin da ke akwai. Babu matsalolin aiki da doka. Misali, a yarjejeniyar incin yara, wacce matsalar za ku samu wajen baiwa yara incin nasu, a kai su makaranta, a yi yadda za a samar musu da isassun ɗakunan karatu da malamai, a yi yadda dukkan yara za su je makaranta, a samar musu da wani tsari na jama'a da zai ba da damar a kula da yara a gida domin lura da cewa ba a musguna musu ba, ko idan ba a saka su cikin wani yanayi da zai kawo cikas a ci gabansu kamar yadda ya kamata ba, ko a kwakwalwarsu ko kuma a jikinsu. que ce soit sur le plan moral, que ce soit sur le plan physique. Ko yana yiwa a yau a tuhumi ko hukunta wani da ke shigar da yara don kuɗi. Kundin shari'a yana nan kumshe da dukkan matakan da ya kamata a doka idan aka gano wani hali na musgunawa yara. Kundin yana da tsauri sosai wajen ladabtar da mayan masu aikata laifi a kan yara, ko amfani da su wajen lalata ko kuma samun arziki, ko ma a game da juyar da hankalin yaran alƙalai suna da matakai na huskantar lamarin.